Taron majalisar ministoci na jiya Alhamis ne ya bada sanarwar dakatar da magajin garin na mai Asan Saidu daga aiki wanda a baya-bayan nan a fili karara shugaba Isuhu ya nuna bacin rai akan yadda shi da makardabansa suka jefa birnin ya mai cikin halin kazanta. Mazaunin birnin ya mai Malam Nasiru Saidu da ke shugabancin kungiyar Voix de Sanvoix ya yaba da wannan yunkuri na shugaban kasar ta Nijar. Shi shugaban da'irar birnin ya mai mutane ne waɗanda an jima da siyasa ta kare su bisa ga irin abubuwan da suka yi kenan yau in an ga iko ko mulki ya fara taka ma siyasa burki abinda an ka gaza yi shekaru da shekaru kenan dole mutane su ce alhamdulillah abinda muke fata ba a taka mutum ɗaya ba ko a taka mutum biyu a tsaya a ci gaba da taka duk wani wanda adda matsayi cikin ƙasa ga wanda bai ta yadda aikin shi yadda kamata ko wanda ka almun da halar da duke ƙasa. Sai dai masanin doka Metar Larwana abdulrahman na ganin matakin tsige mayar ɗin ya saba wa doka. doka ta ce ƙananan hukumomi prefe yake sa ido a kansu na gundumomi guvernar yake sa ido da kansu tare da tahiyar da ministirkin cikin gida sai a ɗauko rahoto a yi takardu a ce ga layin da sun kai in ya cancanta a ɗauki mataki a ɗauki mataki amma irin wanga wanda muka gani na yau shine mataki ne wanda shugaban ƙasa sai da ya gani da idon shi to ne muke nuna cewa da in ma ana hidda nan da doka ta azama yaunin su sa ido kwar da gani sau da kafa suna biye da ganin abin da ake yi su ne ya kamata su kai wannan rahoton kamin shugaban kasa ya ɗauki mataki nan ne abin yake da kora kwarai gwamnatin a wannan taro ta sanar da korar babban magatakardanta gandu zakara mai ofishi a fadar prime minister domin maye gurbinsa da mataimakin shugaban kotun tsarin mulkin kasa abdu dan galadima ko da yake ba a bayyana dalilan ɗaukar wannan mataki ba masu fashin baki irin su lawali adamu na cewa ba zai rasa nasaba da halin tsaka mai wuyar da ya jefa nijar a shari'ar da kasar ke tafkawa da kamfanin afirkar ba wannan ɗan tahalikin ai an daɗe mu muka ce ma da ba a cihe shi da wannan matsayin ba amma tun da an cihe shi kuma abin da muka kira ga shugaban ƙasa kana tsaya ga ciha a zamna sai ya ba da sakamakon mugu aikin nan da shifka ma nijar kuma a sa doka ta bagai alhakin mutum guda ya sha mutum miliyan goma sha bakwai a shekarar 2013 ne Hassan Saidu na jam'iyyar Amen Amin ya ɗare kujerar magajin garin Yamai kwanaki kaɗan bayan da gwamnati ta tsige Umar Dogari na jam'iyyar Model Lumana bisa sa da salwantar da kadarorin ƙasa zargin da jam'iyyar sa ta ce ba gaskiya ba ne. Dama dai a farkon watan nan na Yuli, gwamnatin ta tsige wasu magadan gari kimanin shida saboda zargin su da wawure tallafin cimakar da ya kamata su raba wa talakawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.